الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يا الله godiya da ya ara mana waɗannan kwanaki muka ƙara dawowa wannan darasi namu na muktasaru siratin rasuli sallallahu alaihi wasallam bayan mun tafi hutu na ƙaramar sallah kuma Allah ya mana baiwa mun dawo yau za mu tashi a darasi na 119 a wannan rana ta 24 ga watan goma a watan shawwal shekara ta 1443 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ranar daidai da 25 ga watan biyar shekara ta 2022 miladiya kuma wato mun zo bai atul amma li abi bakr radiyallahu ta'ala anhu ga abin da ya faru bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har mun zo an yi wa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bayan farko wanda shine wanda aka yi a safifatu bani sa'ida sannan kuma aka zo aka yi albai'atul amma bai'atul amma wato na kowa da kowa wanda suka zo suka yi wa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a minbari a cikin masallaci wanda kowa ya zo yi masa ko bayan nan sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya yi huduba a wannan hudubar tasa sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi za mu fara daga nan sannan kuma mu zo kan falalar sai na abubakar ya ce amma ba'adu ayyuhan nasu bayan haka ya ku mutane fa inni qad wullitu alaikum an ɗaura ni akan ku manufa an ɗaura ni akan ku ubangiji subhanahu wataala ya kaddara ya zama shugaba akan su mutane ma ko sun zabe shi walansu bi khairikum ma lallai ni ne mafi alkhairun ku ba fa in ahsantu fa ya'inuni idan nayi daidai ku taimaka mu ku taimaka mu wa in akhtatu wa in asatu fa qawwimuni idan kuma na kuskure to ku dawo da ni kan hanya ba ku miƙar da ni waɗannan abubuwan guda biyu kuma su ne muhimman abubuwa da shugaba yake bukata a wajen annus nasiha nasiha ga shugaba shine ka gan shi ya kauce ya yi ba daidai ba ka dawo da shi in ya yi daidai ka karfafe shi ka taimaka masa yayin da ya zama to ya yi daidai kai baka taimaka masa ba to ka ha'ince shi yayin da ya zama to kuma wato ya yi kuskure ka ƙara tura shi nan ma ka ha'ince shi nasiha da ubai manzala sallallahu sallama ya faɗa cewa addinin nasiha da kuma shugabannin musulmi ne ya'ammatul muslimina wannan shine babbar ita ce babbar nasiha da zaka yi musu idan sun yi daidai ka karfafe su ka taimaka musu idan sun yi kuskure ka gyara musu wannan kuskuren ta hanyar da dace asirqu amana yin gaskiya a wajen shugaba da wajen waɗanda ba shugaba ba wannan ɗauke amanar take kan mutum ɗauke amanar take kanka matsayinka na shugaba ko kuma mabiyin shugaba shine ya zamanto kai gaskiya an kai gaskiya ka sauke amana kuma wannan ita ce amanar da samai da ƙasai suka ki ɗauka wanda ubangiji ya ne ya ce inna aramnal amanata ala samawati wal ard fa baina an yahmilna wa ashfaqna min hawa hamala al insan innahu kana zaluman jahula saboda haka idan ya zamanto kaga gaskiya ka ƙi yin wannan gaskiyar ka kauce wannan gaskiyar ka ci amana a matsayinka na shugaba wanda yake daidai gaskiya ka ƙi to ka ci amanar al'ummarka idan kai kuma mabi kaga abin da yake daidai wanda zai taimaka wannan shugaban saboda wani dalili ka ƙi masa ka ci amanar al'ummarka wanda aka dubiyin akwai amana a kansu shi shugaba nasa a bayyane yake kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya Abu Dharr yake cewa ha amana shugabanci gaba ɗaya amana wa ha yawmul qiyamati khizyun wa nadama rana alkiyama kuma tadewa ce da nadama saboda da wuya mutum ya iya ɗaukan wannan amanar kuma ya zamanto ya rike wannan amanar wannan shine sirrin da kake ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan Allah ya so shugaba da alkhairi sai ya samar bifana manufa waɗanda za su kewaye da shi waye sai su rinka gaya mar gaskiya suna ɗora shi akan daidai amma idan ya zamanto ubangiji ya kyale shi da kansa wannan sai ya ga cewa mutanen banza ne za su kewaye shi ya ci amanar su ci sa shi ma kuma ya ci amanar al'umma saboda haka asidiku da ake magana ne babban abin nema shi ne zai janyo ka yake amana wal khiyana aiki wato shugaba ya zamanto mai kariya ko mabiya wanda suke goya marba su yi masa kariya khiyana wannan ha'inci ha'inci sun ha'inci kansu sun ha'inci al'ummarsu to kuma wannan khizyun wa dama din zai bi mutum a ranar alkiyama ya sa ya zo a cikin hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya fada wa shugaba wani abu wanda ya zamanto ba shi ne daidai ba dan ya samu wani abu a na duniya a wajen sa bare zai ji kishin aljanna haka da mabiyan da waɗannan duk gaba ɗaya wannan abin ya hau kansu da su waɗanda ake mulka kuma wannan shine abin da yanzu ya zamanto yayi yawa da wuya ga mai gaya mar gaskiya cikin an gaya mar gaskiya ma wato zai je harka da kai wanda kuma wannan ya fi wa mutum alkhairi bai zo rana da kiyama cimar wannan ya ci amana inna abubakar radiyallahu anhu ne ci gaba da hudu ba ya ce wa ba'ifu fikum qawiyyun indi wanda ba shi da karfi wani ba kamar wanda ba shi da wato wani wanda ya isa da zai magana a madadinsa ko kuma shi ba isasshe ba ne yana ganin koma baya ne ba shi da kowa wannan sai na abubakar rajalawa wani ke cewa na indi yana da karfi a waje na wadda haka in mas'alarsa ta zo gabana zan iyayi na har sai na kwato mar haƙƙinsa shi kuma yace hatta uriha ko. haqqahu alaihi haqqahu insha Allah ce da ikon Allah sai na kawo masa haƙƙinsa ko kuma shugabanci mai rage nema ne mai rage waje nema wajen shugaba haƙƙin ka ne nan ka cancanta a baka haƙƙin wane ne wannan ka a bashi kai kuma baka cancanta ba kana ganin cewa ka isa saboda kai kai ne hana ka kana gani kuma ya zamanto shine yake cewa wal qawiyyu ba'ifun hatta akhudha al minhu insha Allah yace wanda yake jin kuma ya isa isasshe ne shi saboda shi dan wane ne ko yana da kuɗi kaza ko yana da shugabanci kaza ko yana da mabiya kaza shi wannan da yake ganin yana da ƙarfi to ba shi da ƙarfi a wajena domin sai na karɓi haƙƙin wanda ya danne wa haƙƙi har sai na mayar masa insha Allah sannan kuma ya gaya musu abin da ya kamata ba za su sauka daga kai bai la yada'ul la mutane ba za su taba daina jihadi ba matukar suka daina jihadi to sai sun haɗu da kaskanci da wulakanci ko san kuma jihadi waɗannan kan wato wanda Allah ya bayyana mana a cikin alkurani sun kai nau'i shida na farko ya yi wa nabi jahilil kuffara wal munafiqina munafiqai ke kai yaƙi saboda su waɗannan munafikan wani lokaci ɓarnar da za su yi maka ya bi abokan gaba abokin gaba wanda yake su kuma munafikai kokarin su ya dai su damalmal abubuwa su lalata shi saboda kawai a ce ai gashi nan dai ba a yi daidai ba wannan sai kai yaƙi su sannan kuma sai kai yaƙi azzalumai kuma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afuna min ar-rijali wan nisa'i akwai masu rauni mata da maza waɗanda suke da rauni sai kai jihadi an kwato musu haƙƙinsu a kamar yadda ake wa ce to Allah bayan yana ka san sun nan ne sai abin nan a wa malakum la tuqatiluna fi saboda me ba za ku je ku yi jihadi saboda Allah ba ga masu rauni har ta kai ga suna cewa rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati mai ahliha waje Allah na min ladunka waje waje Allah na min ladunka Allah waɗannan alƙaryar da azzalimai ne mutanen ta Allah ka fitar da mu ka sa ma mu bar garin nan to kai wanda ya zama to kana zaka iya yi da lafiyar ka da waye sai ka yaki waɗancan to da ga jihadin ba yana nufin lallai abin nan ba ya zaka ka hana zaluncin shi ne jihadin ka da bakinka ne da misali ka je in ba tafi abin ya zamanto ba za a bari ya zamanto a yi wannan zaluncin ba haƙƙi ne na musulmi wannan kun san a ƙa'ida musulmi ba in aka zo misali ba a zalunce shi a unguwa misali waɗansu ko za su tafi da shi ko waɗansu abubuwan kuma zalunci ne ƙarara duk musulmin da suke na wajen ba su bari ba kuma kuna karanta hadisi ya yi ko mu taɓa garanta ba ba garanta har bauna ne ba ba ka taɓar da shi ba wala yuslimu ko babu wannan wani ka sallama shi wani ba ka kyale shi kenan eh, yayin da karfinku ya ƙari ya za a cikin hadifa da ake faɗa ɗansu laraba ni zamanta waɗansu ka zo su kawo farmaki rigansu zan kuma laraba suna zaune ne kamar irin zama haka kamar na riga ko wani abin da zai suka kama wani daga cikinsu lokacin shi wannan shi yake kiwo kawai ka da shi kawai kaga zai zamanta wani bawa ne ko wani abin da suka tafi da shi bayan an tafi da shi sai garin gaba ɗaya da sarakunan da waye suka tafi can wajen waɗannan mutane suka ce sun zo mun zo ne domin zo mu karbi mutum ya ce waɗannan wannan mutumin da wani kawai ce har yana da wannan matsayin da duk gaba ɗayan ku za su suka ce ai shi ne sarkinmu ne sarkinmu ai ba mu sani ba ba su haƙuri aka ba su haƙuri aka ba su haƙuri ɗauke suka tolo su shi ka tambayar cewa wani yake ta mamakin ya za a ce wannan shi ne sarki ya ce a suka ce ai sai yamma suke mar bayani bayan sun taho idan ya zama to makiyayinmu zai kaskanta to babu sarki a cikinmu fahimci abin da ya gani su riki ba shugaba idan har na ƙasa da mu zai kaskanta ta ba shugaba dole sai ya zamanto da irin waɗanda da wani lokacin an ce jihadin sun sai tunanin ɓaki ba mu ɗau abin nan mu je mu yi abin da ake nufi ka kwatar wa azzai wanda aka zalunta haƙƙinsa jihadi ne ba a gani ba kai shiru kana da abin da za ka iya yi mai zamanto kai shiru za a zalunci wani a gaban idanka munkari ne ko ba munkari ba ne na yi gari kun shiru munkari ne ko ba munkari ba ne me aka je kai a munkari me aka ce kai kuma ku sani ba ne maza Allah ya ce kai wajibi marra minkum munkaran iya karfin ka sai kun yi iya karfin ku tattaru ke kun yi sai idan ba za ku iya ne sai ku yi me ku yi magana duk wannan ya cewa mutane sun ƙi yin magana a can zalunci ko an cuci wani ko an yi waye to gaba ɗaya sun ƙyale musulunci ba imanin wannan babu shi domin a hadisin abu sai da hudu ya gaya maka ya ce walai sawara a zalika min al'imani habbata hardali idan mutum ya zamanto ba shi da wannan a zuciyarsa babu daidai da ƙwayar komayya da imani kuma ka wannan da misali aka ji aka samu hanyar cewa to ai bayan da zai bayan da zai bayan kome bayan da zai din nan ba ɗabi'ar musulunci ne kuma a ka'idar rayuwa da kake gani in an shiga cikin zalunci ko waɗansu abubuwan babu yadda za a yi mutum shi shi kaɗai ya tsira inda mutane suka bar wannan abu za a shigo abu a kama su kawai a yadda aka dama aka fita da su to kaskanci ba zai taɓa rabuwa da mutane ba an fahimci abin da zai na abubakar radiyallahu anhu yi kila kuma wadan suna ganin wannan abubuwa yanzu a fili matukar da ya zamanto wannan ma'anar jihadin kaga je ka tabo ka ce ake musulmi su hada kan wani shugaba a tabu a'a har wannan wa malakum la tuqatiluna in dai an bari to kaskanci kuma ya ya shafi kowa da kowa ba wai shi wanda aka yi waɗin ba kawai ka jira lokaci na zuwa zai zo kan mutum zai zo kan mutum an fahimta an fahimta abin da yake fara shi ne abinda sai na abubakar radiyallahu anhu yake nufi dan kar wani zai ce ta ayyan ba a jihadi a jihadi na nan ba jihadi ya ba zai tabu ba aljihadu ma bin ila yawmil qiyama haka annabi yake cewa abu ne zartacce har zuwa tashin alkiyama ba abin da zai tsayar da shi wala ta shi alfahishatu fi qaumin illa amma ammahumullahu bil bala babu yanda alfasha an ce alfasha na nufin sana ana nufin luwaɗi ana nufin duk abin da ya zamanto alaƙar mace da namiji wanda zai zamanto ko da dabbobi misali matukar wannan abin ya yaɗo to Allah ko sai ya saukar da bala'i amma bala'in amma bala'in kamar ne, kun san kwanan da mayin zana cikin wani bala'i ko wanda kwanan nan misali kamar idrisa wani ɗanbal an mali wanda ya kisa rigar da yake nuna abin nan wato ɗan maɗugo da da wanda ya kisa har faransa ta kamo shi ana tuhumarsa me sa ya ƙi zuwa din ya goyi bayan wannan abin da za a yi kwazam karan ana cikin wannan abin sai kuma ga wato ƙarzuwar biri ya bayyana kuma a ingila kuma wannan ƙarzuwar kun san matsalar ƙarzuwar ba wai waɗanda suke yin wannan abin kaɗai yanzu ya tsaya ba a bincike da na dajin na karanta ba su ne kowa abin da ko bbc ne kowa ya faɗa cewa aka yi da abin ya taɓa ka ko yawun wanda yake da wannan ƙarzuwar ya taɓa ka ko kai wani alaƙa da shi guminsa ya taɓa ka to kai ma za ka kamu da wannan ƙarzuwa daga cikin ku ba ku san ƙarzuwa ba daga cikin ku ba ku san ma'anar ƙarzuwa ba eh da na san da na san da baka san karuwa ba amma mu da muka taso muna kanana mun san a lokacin almajirai da suke kewaye da mu sa lokacin mu kusa da mu akwai almajirai suna da karzuwa baya barin ka kai bacci susa susa yanda abin da da akwai wanda aka ce mana allurar chloroquine babu irin wannan kaikayin da mutum yake kwana haka masu karzuwa suke kwana ban sani ofa akwai wani wanda zai iya taimaka min ya samu mijin da kalbari kuma kuraje ne a fitowa har lokaci ma babba da wanda kake ganin kamar nasu wannan mai fashewar da waye ya fashe kasan ya taba wani wajen irin yadda na jin faran kama jirgi da wani wajen ya taba sai wani ya kama wani abin da ya kama ba da ke yanzu wani zai iya tsallako a kamar yadda aka ce an yi na covid din nan kawai sai to Najeriya da ila yana da shi a ɗan bayansa shi nan kafin ya ankara ya zo wani hotel din ya tafi ya ci abin nan kila rigar da kwanda ko wani abin nan ɗin yan hotel ɗin suna ganin jaye shi kenan sai gaji kuma ƙarzuwar biri birrai ƙarzuwa muke cewa da bawai ƙarzuwar birrai wasu da suke cewa ƙarzuwar birrai amma dai za mu faɗa yadda ake faɗa yanzu duk sai ga abu ya zo kuma ya ammahumullahu bi bala kuma sun ce farko an fara samu ne ga waɗanda suke neman maza ra'ayin a ingila din da aka faɗa report din da ya fito din an same shi ne ga waɗanda suke harkar neman maza a ingila din ba ba su ɓoye ba sun faɗa haka mutum zai karanta wannan kuma wannan abubuwa ne mu magabatan Allah ya ji kansu da rahama haka duk sun gaya mana waɗannan abubuwa ne kamata mu yi sai zamanto an gaya maka rami anan kanka ba hanyar balle ka faɗa ramin kuma sai zamanto sai a cikin wannan ramin ko yau na ga wani na iya bai sani ba da irin wannan rigar sosai an za apple ma apple abin ne tuffa an yi wannan zanen da kore da yalo da waye da waye wannan ne zanen kuma yin yawa har waɗansu suna kawa nan ka je famsan za ga wayoyi kwaba ɗin waya masu irin wannan hoton an fara ba duk gaba da rainbow ne kun ka sani bakan gizo nan bakan gizo shine da in kaga wannan alamar to alamar wannan cewa kana goyon bayan maɗigo luwaɗi da kuma eh, dabbobi da duk waɗannan abubuwan kai kana ganin ya kamata a yi su saboda haka mutum ya kula sosai ana ta yada shi waɗansu littattafan makarantar yara za ga waɗansu abubuwan hotunan suna shigowa ko waɗansu malawan su zana in ka gaga irin wannan an zana rainbow din abu ne mai kyau Allah subhanahu wata'ala ya zana mana wanda za mu ga wato wato gwanintarsa a halitta amma kawai sun zo sun bata wannan abu ka gani to alama ce da za ka yaƙi wannan alamar kaka yadda wannan alamar shigo gidanka cikin abubuwa ne da ake sayarwa da waye ka zamanto ka yi muƙatsar wannan ka yi boikacin ɗinsu saboda kamar ƙarfafa su ne da kuma goyon su illa amma ammahumullahu bil bala Allah sai ya lullube su bil bala da bala'i wani hadisin ya bayyana saboda alif da lam ne wani nau'in bala'i sananne a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar haka da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa ai bil auja cututtuka da kuma waɗansu nau'in cututtukan da da ba a san shi a cikin al'ummar da ta gabata wa ba ko a cikin wannan mutanen ba a san su ba don cututtuka da suke yaduwa kuma waɗansu za ga waɗansu ma kuɗa zuwa ne ya faɗa ya ce gaba ɗaya wanda yake da cutar ya je har saudiya ya je waye an yi binciken su ba su gano komai ba amma matarsa idan yana zaune idan abin ya zo masa ƙasusuwansa sai su rinka kara kakakakakaka kuma an yi duk nau'in rukiyar nan ba aljanu kuma ba mutumin banza ba ne mutumin kirki hafi zama alkurani irin wannan cututtukan sai ka gane daga ina suke tahuwa an yi rukiyar ana tunanin ba na asibiti ba ne babu kuma an yi asibitin duk bincike-binciken babu amma idan an yi duk kasusuwansa kara suke irin ba zan bazan imsan yadda za ka ji kamar a ce kashi na kara babu babu ligament babu abin nan wannan dan abin da yake ka gano za ka juya ce ka kaji kakurkukurkukurkukur duk abin nan din mutum ko ba aljanu wadda haka waɗansu abubuwan ya kamata mummi wa kanmu kiyamun laifin ko bakin koyo da kotun gudun cutar to kaga ya gaya mana abin da ya kamata mu su guje musu sai kuma ya gaya musu kuma abin da za su kare yi masa a tsi'o ne ma a ƙwatullaha wa rasulau ina ba Allah da manzansa ku yi min biyayya da la ta'ata ne makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi kuma a wannan zamani yanzu haka ake ina ce bayan da zamu yi dole mu bi su haka in ba ka sai su yi mana kaza kun ga ce za su iya kwace duniyar a hannunka gaba da sai zamanto wa in asaitu Allah wa rasulahu idan na saba wa Allah da manzon sa la qata li alaikum to kada ku yi min biyayya kada ku yi min biyayya duk yanda za a yi da kai kakkai kuma kana da uzuri ka zo ka ce ba yanda za a yi shi yasa za ga cewa waɗansu musulman da ba mu ba wallahi za su baka sha'awa a india kwanan nan duk gaba ɗaya mun gaggani mun gaggani akan cewa ba za ta shiga ba sai ta cire gashin kanta ta shiga jarraba ba ko gani ba an ce an yi ta wannan rigimar ka ga akwai wanda na ga an nuna ta ita kaɗai ce ta sauka duk gaba ɗaya suka yi mata cha makarantar ta ajiye ta zo da hijabin na da shiga kuma ta rinka Allahu akbar ita kadai budurwa ba za ta cire hijabin ba kuma ta sa da niqabin ta suka yi da jajayen wannan alamar tasu da bakakken rigunan nasu suka zo nasu abin da ɗinta ta tsaya rinka kabbara kai da yawa da na gani ita kuma aka zo aka hana su shiga jarrabawar yanci ta ce ba ta cire ba aka yi aka yi ta rubuta nake cewa an hana ni damar da nake ganin cewa nan gaba wannan zai taimaka min amma ba zan sare ba ba zan yi kasa a guyo kuma ba zan cire ba amma wata damar za ce sai na san yadda zai nawa ne a cikin wannan an zo an faɗa uba ne zai ce a jayi kai waɗansu uban ma baka ce ba yanzu da a cikin unguwannin mu yanzu akwai yara masu zuwa da skate rabin gwiwa yan mata a junior secondary school da senior secondary school a makarantu a cikin su za su zo ce mana ga yadda 'ya'yanmu za su sa ci yi makaranta tana da kyau bayan da za a yi kasan tun da dai suka sa dokar na a yi haƙuri larura ce larura ce a wannan hudubar sai na abubakar radiyallahu ta'ala ano ke ganta a takaice ma yin hudubar da a takaice amma abinda abubuwan suke kunsa za a ga cewa abubuwa ne saboda albarkar maganarsu amma yanzu sai ga yin awa biyu uku ana maganar amma ba kai albarkar maganar su ka tattari ka tattari ka tankare sai ga dan abin da za ka tsunta dan kaɗa ne ma ga maganar duk gaba ɗaya wannan ya fi faɗa faɗa ji biyu ba an gama wannan ita ce hukumar sai na abubakar radiyallahu ta'ala anu a ga cewa abubuwan kowanne ya faɗa wa karni wabilatu abubakar wa khilafatuhu rashida halalar na abubakar radiyallahu ta'ala anhu da halifancinsa an rashida muna yake ne bisa ga rashida wanda suke wato akan rush suke rush akan shiriya suke ba za su kauce ba waɗannan guda hudun ba su kauce ba su kula ne wani zai mai gurbin wani yadda ka gansu guda hudun da matsala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wanda zai iya zuwa su fasa wannan abin har su ya faru ko mahdiyun ne ubangiji ne zai dora su akan daidai su suna da wannan alkawarin sannan kuma duk da su akan rushe suke akan shirya suke saboda duk abin da ka ɗauka yanayinsu za a ga cewa akan daidai suke kuma ubangiji subhanahu wataala sai bambanta maka su sai zamanto ba yanayi ɗaya suke ba sayyidina abubakar radiyallahu anhu ba yanayin sayyidina umar ne sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ka iya cewa misali ya fi sayyidina umar jajircewa ko inda ko na faɗa aka si ko wannan haka ne ramu domin karanta in ga tsaya cewa ba za a kauce ba sayyidina abubakar ya fi sayyidina umar sayyidina umar radiyallahu anhu ba za a saba doka ba wannan ka'idarsa ce amma sai na abubakar da zai cewa in abu kawai daidai ne sai an yi babu kuma yadda za ka yi sai na abubakar ke ai a nan jarantakar sai na abubakar ta bayyana bayan ya zama halifa ga duk sanyin nan nasa da waye lokacin da ka naɗa shi halifa wanda da su za mu fara karanta za ga cewa ko kaɗan ya sauka daga kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda a wannan lokacin wannan shine abin da kake bukata har sai ya shiga cikin jini da tsokar mutane sannan in ya suma in akwai wani abu da za a ga maslaha a yi amfani da shi amma a lokacinsa babu zancen maslaha haka ake yi da haka za a ci gaba yanzu har sai mutane ya zame musu jiki ba kawai daga yanzu ba wance a cayi don a duba maslaha ba a kai wannan lokacin ba mutane ba su kai wannan fahimtar ba saboda haka sai ina abubakar da abin da ya ce a ai abin da manzan Allah ya yi dinnan ba za a sauka daga kai ba gara mutu a sauka daga kan wannan wani abin kana kallo cewa akwai tashin hankali da halaka ya ce ba za a sauka ba saboda idan an fara daga ina Abubakar radiyallahu anhu duk ragowar zai zama to amma ina Umar radiyallahu ta'ala anu misali akwai abubuwan da haka ake yi da yanzu ya ce a'a yanzu ba haka zai ba kamar misali idan an ci yaƙi garuruwa aka raba filaye da waɗansu misali a rarraba waɗanda suka je yaƙin daga bayan ce an dena suka ce ba haka ake yace in muka ci gaba da haka ƴaƴanmu da jikokinmu da ƴaƴan waɗanda ba yaƙi suka zo ba sababbin musulunta ina za su samu wajen su kuma haka aka yi irin su kufa da basra haka ana kallo aka haƙura kaga wannan mutane sun fara fahimtar addini bayan shekaru da amma da sai na abubakar ne fara yi tun haka za a yi ta warware ana ta warware ana ta aiki abu masla abu masla abu masla wanda daga ƙarshe kuma sai ga cewa wannan abin ya dawo sai na abubakar shi yasa bai sauka ko da daidai da ciki kan yanin tsarin da ya tarar da manzan Allah sallallahu alaihi a kai ba saboda a tabbatar wa mutane cewa yadda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake din nan haka za a ci gaba har sai abin ya zama jiki a cikin mutane sannan a can saboda aka shiryayyu yuni bayan sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu da ya zo aka kuma sai tsarin ya kara canza akan na sayyidina Umar bayan sayyidina Usman sayyidina ali radiyallahu ta'ala a daidai wannan lokacin abin da za a yi na daidai shi yake kai wa bai sauka ba wanda kowanne Allah ya bayyana mana zamanin sa ga abin da aka samu ko na canji ko na matsaloli ko na waye sayyidina abubakar yana hawa ya tinkari matsaloli sayyidina umar yana hawa shi ma matsalolinsa sai zama ba kwata-kwata ba irin na sayyidina abubakar bane waɗansu gaban sai da Usman shi ma waɗansu matsaloli ne kuma duk waɗannan matsalolin su suke maimaituwa ko wani zai iya cewa to ai kamar ƴan uwa da waɗansu abubuwa ka za su a mulki da waɗansu abubuwan an nuna maka yadda za a yi an nuna maka kuma lokacin da zai zamanto wanda yake ma'aikacinka ba za ka mar kafa ba lokacin sai na umar sai na abubakar radiyallahu anhu za mu karanta nasa ya ce wa an rabi'a ahadi sahaba rabi'a ɗaya ne daga cikin sahabbai bal ɗaya daga cikin manyan sahabbai rabi'a ibn kab al-aslami daga kabilar aslam shine wannan hadisin wanda yake hadisin su yake cikin sayo muslim wanda yake wa manzon Allah hidima din nan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hata ne yaga irin hidimarsa hidimarsa yana son yayi martukuici yake da sakanta masa yake salli ya rabi'a ka roke ni wani abu da zai zamanto in sakanta maka ya yace as'aluka ta fil janna ce kawai ni abin da nake roƙo in zama abokin zamanka a aljanna wanda wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunanin wani abu na kusa kusa sai kuma shi ya tafi ashe ne sai yake kallo eh kololuwa yake tuna yace awa ghaira zak ko wani abin ya kamata ka roƙa yake huwa zak ba da wani buri ban da wannan yace fa aini ala nafsika bi su sujud yace to da haka ne ka taimaka min wannan abin da kake bukata ka cimma wannan burin kai kuma ka yawaita sujjada mai ba ka yawaita sallah wannan shi ne rabi'a da hadisa ba maka san shi wato shi shine ko za a danka suna rabi'a ka ka mori da fatan Allah ya tashe shi tare da rabi'a kaga ya tashi da rabi'a yana can tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan murafakar tabbas rabi'a yana da ita aljanna radiyallahu anhu qala yace qultu li abi bakr rabi'a yake tambayar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu kamar yana son ya dawo da shi kan abin da ya umarce su yace idan nayi daidai ku taimaka min idan kuma nayi ba daidai ba ku miƙar da ni ka kauye mu ku dawo da ni kan hanya yace ma halaka ma hamalaka la an taliya amran nas kai yanzu me ya kai ka ka je ka zamanto shugaban mutane kana nan wannan abin da kai daidai ne rabi'a ne yake tambayar sa kuma sahabi ne na manzon Allah kun ji dai matsayin sa kai yanzu me ya kai ka kana da rauni kana da kaza ba kai ba shugabanci ka zo ko ka to shugaba me yasa ka karbi wannan shugabancin kamar yana mar inkari ko yana mar tambaya ta inkari wa na haita ni an ata an ata'ammara ala sunaini alhalin kai dinnan ne da kanka kake ce min ya rabi'a in an baka shugabancin mutum biyu kar ka yadda ka karba haka zai iya ce mar ta kulo na mala ta faru ko ba kai ka ce min kar mutum in mutum biyu ne ma ba wai gari gaba ɗaya da al'umma ba an ce kai ne shugaban su kasa yadda kalama shugaba to kai kuma gashi yanzu ka zo ka karɓi shugabancin mutane me yasa ka karɓa sai na abubakar radiyallahu anhu yace qala yace mar lam ajid min zalika bud budda ba ni da wata makawa ba zan iya kaucewa wannan abun ba khashitu ala ummati muhammadin muhammadin alaihi wa sallam al-furqa naji tsoran kar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarwasi ai mun ga yanda abin ya faru ko mutanen Madina sun ja wanda in ka dan bari lokaci kadan shikenan suka naɗa san shugaba kuma ba zai sauka ba daga nan an samu rarrabuwar kai kuma irin wannan za ga cewa duba ne na maslaha cewa gara a yi wannan abin da a bari shi yasa in ka duba na baharun alaihi salam na baharun alaihi salam dan kar banu isra'ila su tarwatse kansu ya rarrabu lokacin da samiri ya zai kawo musu wannan suka tattara mar gwalagwalan su sai musu dan maraki ko sai suka koma bautar dan maraki suka bar bautar Allah na baharun alaihi salam ya zai ce musu ya kaumi inna ma fitintum bi wannan ba fitina ce jarrabawa ce Allah ya kawo muku inna rabbakum arrahman ubangijin ku ba shine Allah fattabi'uni wa ati'u amri ku yi mun biyayya karku sai ga mutane za a rabu za a fara rigima za a fara abin nan a kansa <coughs> sai shiru ba wai yayi shiru din a ci gaba da wannan bautar ba saboda ya san idan annabi Musa ya zo wannan magana ta kare kun bayyana abin da yake nufi ba ka bar barna ta ci gaba ba in ka tabbatar za ta ci gaba amma in ka tabbatar cewa dan lokaci ne kankani za a dawo kan wannan abu akwai wanda misali zai zai ba da wannan umarni ne ka bari shi yasa da annabi musa ya zai rike shi ya kama gemunsa ya fara girgiza shi kusan karfin annabi musa ta ce yabna umar la ta kudu bil wala bi ra'si dan da na ka rike kaina ka rike gemuna kana girgizawa dan Allah dan dina man inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli tsoran da naji shine ka zo ka ce na raba kan banu isra'ila waɗanda suna goyon bayana muna rigima da waɗanda ba sa goyon bayana na san kuma za ka dawo shi yasa sai na sassauta waɗannan to kaga nan Musa yana zuwa kai ce kai sami din me faru kaza da lokaci daya aka tara gunkin aka kona aka je kuma kai bannan wurin inna laka fil hayati an taqula la misal wanda yazo ya kaka taba ni kaka zo kusa shikenan sai kuma bala'in da bai same ki kenan tafi wani Isra'ila sai suka dawo daidai an fahimci abin da yake nufi to shi ma misali abu Abubakar radiyallahu ta'ala gudun kar a samu wannan rarrabuwa kan al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana cewa miƙo hannunka maka mubaya'a in suka yi mara mubaya shi yasa a can baya mun karanta ake cewa inna ha falta Kwazam abin ya faru kamar ba shirya mara a kai. an bai ji wannan rago wannan a babin maslaha ne sai na abubakar radiyallahu anhu yake cewa sai yake ce mar um, sai ya ci gaba sai ya ci gaba da abin nan wa riwayar riwayatin a wani riwaya ne ce takawwaftu an takuna fitna takuna ba'da haridda In ce na ji tsoron kar fitina ta faru na rarrabuwar kai daga nan kuma a samu ridda wani ba a biya mara bukatar zai zo kuna kallon da kuke a siyasa ko kawai in ba baka takara ba kawai za ka iya zamantowa abokin ko oh, yau wani ka fi kauna sai ya zamanto shi ne babban abokin maka ko ba ka ake ba ne a ciki ake ko ba a ciki ake ba ciki ake za ga wani ma sai ka kasa gane dalilin me zai sa yi rigima kuma sai a yi rigima ne ga waɗanda suka fi ƙaunar juna yanzu kuma sun zama abokan gaban juna ko abokan gaban juna kuma ba wanda su ne wato su kuma aminan juna saboda me saboda furta ita rarrabuwa da kake gani idan mutum da ke ɗaukiya da hankalinsa sai ya zamanto tunaninsa sai ya ɗauki sai a janyo rigima da kan wannan sai ga wani ya ɓata mata ya ce wane ne kuma abinda sai yana abubakar ya gaya mar ba shi ba ne farau misali in ka fahimci mutum a irin wannan bai iya ba zai iya shugabanci ba sai ka gaya ma shi ya sa manzala sallallahu alaihi wasallama duk zafin abu zar fari ghifari yake ce mar ya abazar ya kai abu zar kada kai da ka zama shugaba akan mutane guda biyu a ce mutane kuku uku ne ta ce to mun nada ka shugaba kakka yadda kai kuma an baka dukiyar maraya kakka yadda ka ka ce ka rike mara. ai abu zar da gifari tare da rukun amanarsa da ba zai ci amana ba amma an ce dukiyar maraya ta zo aka ce da Allah ajiye masa wannan kakka yadda ka karba saboda wanda ya zomar mar da bukata ko wallahi wallahi wallahi zai dauka ya bashi wannan yanda yake cikin wannan matsalar to shi dukiyar shi maraya bai san wannan abin da na gara dai a ba wancan wani ba shugaba bane ba zai iya shugabanci ba an fahimta saboda haka abin da ya sa shi zai na abubakar ya gan shi kenan yamar wannan nasiha wani aisha ta radiyallahu anha ce an karbo kuma daga nana aisha a cikin falalar na abubakar radiyallahu anha qalat tace lamma tufi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi Fati. ishra abban nifaku wani fa munafunci sai wato ya ɗago kansa duk munafiki sai ji yana da karfin da zai iya bayyana zai iya rigima da wani ya in ana koyewa yanzu a bayyana za mu yi muku wartaddatil arabu larabawa waɗanda suka musulunta wannan yadkhuluna fi dinillahi afwajan nan suka yi musulunci wanhazatil ansaru mutanen madina kuma suka ja gefe suna tunanin su ma su nada shugabansu ba za su yi biyayya da raguwar muhajiruna ba a gan suna murar rabuwar kai an samu ƙwallewa waɗansu sun ɓalle daga musulunci ana isha radiyallahu anha ke cewa falau na bil jibali rasiyati da a ce wannan tashin hankalin za a saukar ne akan duwatsu tabbatattu waɗanda ba sa motsi ma na bi abi irin abin da ya sauka kan mahaifina lahaba da sai rugurugu da waɗannan duwatsu jefa fa makhtalafu fi nuqatin to amma kuma duk da haka dukkan wani a wata matsala da suke sabani akai illa qara abi bi fadliha sai da sayyidina Bakar radiyallahu anhu ya dau falalar cewa shi da ya gama da waɗannan abubuwa kamar za zamu zo mu gani Anas ibn Malik fa yana cewa sahabban manzon Allah nan da kake gani su ne suke jin izza wa lillahi al-izzatu wa rasuli yace yanda ka san wato awaki akuya kun san akuya ko za a kuya za a kuya abinda ba ta so ruwa wani ruwan sama zai saukan baka taɓa kula baka kula yanzu ka abin ka kuka kenan tana neman inda ta fita na amma tinkiya ba ruwanta ruwa zai amma akuya hadan ba ta san ruwa ya ce to yanda ka san akuyar da ruwa ya mata duka wata je ka ga yadda take karkarwa ka ji yadda jikinta yake zama ya ce wallahi sabon manzan Allah haka duk suka koma a madina a tsorace yadda ka san akuya da ruwa ya mata duka kuma ana mukumukun sanyi haka suka zama saboda tsoro ko ina munafukai sun kewaye su larabawa daga can sun zo waɗansu sun fara kai farmaki kamar yadda zamu karanta babu rinda har an fara kokarin ba kawo wa madina farmaki irin su banu asad amma sai na abubakar da yawon koge zobe ba to shi ne dalilin da ya yasa take faɗar haka munafukai kuma da suna ganin kamar abu ba zai yi ba na abubakar yawon yi wanda suka yi ridda daga cikin laraba suka ce ba za su bada zakka ba a lokacin ana wannan yanayin a tsorace sai na abubakar da yawon yi ce wallahi ba su isa ba sai sun bayar an kai ne sai ka ce to a fara samun mu fara nutsuwa ma tukuna ko da kuma yadda za mu ga cewa ga rinduna nan manzan Allah ya ɗaura tuta ya je su tafi yaƙi wanda in suka tafi yaƙin nan babu kuma mayaƙa a madina aka ce ya gari dai a basu don su kare madina ya ce wallahi sai sun tafi shi ne muku jarintaka kan cewa ka taurare akan abin da manzan Allah yake kai ba ka haɗa sai na abubakar da wani ba duk zafin sai na umar radiyallahu ta'ala ba dai suke da sai na abubakar ba in dai a kafe a kan yanda abu yake da sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu bi abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala a kana kana duba wani lokacin ko qala yace wallazi la ilaha illahu ya ce na rantse da ubangijin da babu abin bauta daga tsiyasi shi laula anna ababakar istukhlifa da ba dan an sanya sayyidina abubakar ya zama to halifa ba ma ubidallah da wannan Larawa sun gama da mu sai an ce ga kamar za a dina bautar Allah sun makalar sani ya sake maimaita wannan maganar karo na biyu ya sake wani faso uku yana maimaita wannan maganar la ya ga ce mar ma ya ababakar ya aba huraira kai yi mana shiru ya kai abu huraira nesa can faƙala sai ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ce tubar ba ku ɗaya misali ɗaya daga cikin misalai cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajja usama tabna zai manzan Allah ya fuskar wato ya tura usama dan zai ya tafi yaƙi fi su mi'a a cikin runduna mayaƙa da aka zazzaba yadda mutum ɗari bakwai ila shami sham mun san rabanta shi usama zaid ibn harifa a can aka kashe shi da shi da ja'far da abdullahi ibn rawaha kun tuna wannan yakin mu'uta ko to sai aka ce ya je can dan a koya musu hankali abinda suka yi din nan an tafi daukan fansa to sai aka nada usama falamma nazala bi khushbin yayin da ya isa bai khushbu wani waje ne wanda ba shi da nisa daga madina bai kai irin tafiyar wuni ɗaya ba daga madina kuma da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana can yana jiran manzon Allah ya zai ba shi umarni ya ci gaba da tafiya sai Allah ya karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wartaddati al-arabu larabawa kuma gaba ɗaya sun yi ridda kuma yana cewa ba wai cikin madina ba misali madina akwai musulmi makka akwai musulmi ta'ifa akwai musulmi sai wani gari karami juwasa wanda suke cikin bahrain su ma ga jins kenan amma duk waɗannan kewayen larabawan gaba ɗaya an yi ridda an yi ridda an bar musulunci saboda ga idan za su fita daga madina inda za su tafi inda za a je za a iya kai musu farmaki ba masu da hanyar da za su wuce da aka sayi na abubakar radiyallahu anhu a ilaihi as-sahaba lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam wa Fadi sai sahabbai suka taru dan ai shawara ba mu ruwum shura bainahum haka kaida take faqalu sai suke cewa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu a matsayin shawara rudda haula'i ka dawo da waɗannan mutanen tawajja haula'i ila rum wanda mutanen da suka manto an fuskantar da su su je su yaƙi rumawa wa kadistar datil arabu haular madina alhalin kewayen madina gaba ɗaya an yi ridda musulmi in ka ma fita ba kai maka farmaki in kuma sun fita sun bar madina za iya shigo a cikin madina faƙala ne zai na abubakar radiyallahu ta'ala ne ya wallabi la ilaha illahu na rantsi da ubangijin da babu abun bautawa sai shi lau jaratil kilabu bi arjuli azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da a ce karnuka za su zo su rinka jan kafafuwan matayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara yake jan kafar mutum eh dan yayi me sai zama bidan ya mutu amma da ranka ya bare zai kama ka yana jan kafo idan ci je kai gudu to manufa da a ce za a shigo waɗannan larabawan su shigo madina ba ma wai ragowar sa bai ba su kashe har yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zubar da su akan titi karnuka su shigo babu wanda zai taimaka musu ya binne su har su rinka jan su suna fuskar su wannan yake ne aga abu ya kai muni yace da karnuka za su haka mara da tujaishan wajahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rindinar da manzon Allah yace ku tafi wallahi ba zan ce musu su dawo ba tun da manzan Allah ya ce ku tafi wallahi ba zan ce su dawo ba ya ce wala halaltu liwa'an aqadahu tuta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada tuta ya tsora wannan tuta da ce ga tuta na ba ku tafi yaki wallahi ba zan kwance wannan tutar ba to har a ciki yana fara ɗaya daga cikin nusus ya ce wallahi da duk gaba ɗayan ku za ku ki tafiya ni kadai sai na tafi sayyidina abubakar radiyallahu anhu faja'ala fawajjaha usama sai je usama tabi aka tabi can aka je aka yi sallama da shi can zai khushuf din ai da nisa wajen yanzu wajen ana kiransa jurf ba shi da nisa a madina wajen bangaren kiblatain ko kuma wajen inda za ka jami'ar islamiyya yanda ya zama gari babba sosai ya je can aka yi sallama da shi su ma suna tunanin su dawo aka ce su to a lokacin ne ma aka samu waɗansu daga cikin sabai da manzo Allah ya sa da su a ciki sai waɗansu suka ba da shawarar cewa me zai sa waɗannan waɗansu manyan ya zama tutu waɗansu ne aka yi musu izini a ciki ka dawo da za mu karanta daga baya sai usama ya fita a cikin wannan yanayin da an yi ridda ga rundina nan ta taho ta baro madina kuma duk labari ya yaɗu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa fati tunda kuma yayi wafati kaga babu karfi babu yanda za a iya tinkarar wani abu to sai ga kuma rinduna daga Madina ta taho kuma ba wai larabawa yan kuci ku ba mu za a je a yaƙa ba rumawa za a je a yanka su ba fawa a lokacin rumawa a ce waɗannan mutanen lafiya kuwa rumawa za a je a yaƙa su ne su kwafawa a lokacin da su da farisa su za a ji a yaƙa ba ku ba waɗannan ƙananan an kusa ku bamun da kuka yi rinda ba da ku muke waɗanda in an kuma kun san yadda ƙarfin su usama ya fita to shi ne usama radiyallahu ta'ala an kuma yadda abu hurairah yake faɗa faj'ala la yamurru bi qaba'ila ke zaman to da ya wuce wani gungu na kabila wa kabilan nawa ne za ka ga cewa ta kabilan gaba ɗaya duk inda ya wuce wannan kabilar sun fito suna kallon sai zo ya wuce yuriduna lintida da har sun dan kuɗe su ma bari su tawaye ke su bar musulunci da sun ga usama ya wuce illa qalu sai suke kai laula anna li haula'i quwwa da ba dan suna da wannan karfin ba ma kharaja mithlu haula'i min indini da kamar wannan rindinar ba su fito ba da zai tsaya don su kare su ai idan ka san duka ya duka gage sai kare na ka idan duka ya duka a waje sai ka dawo gida ka ce bari mu tsare gida ko ba ga bane amma tun da ka bar gida kai ka ce bari ka je ka kai farmaki to ka san an san cewa a gida kenan kai tanadi mai kyau ko ba ga bane shi ne walakin sai sai suke to amma duk da haka dai ba ɗan jinkirta yin riddan nan ɗan wani lokaci tawayen da zai saboda ridda ai tawaye ba ɗan jinkirta yin wannan tawayen da riddar alakin na har hatta yalqaw rum bari su je su je su yaƙi rumawan mu ga abin da zai faru don ruma sun yi musu fata-fata ga ruma ya za su tawo har madina ɗin zo su yi musu idan sun je sun yaƙi rumawa muka ga abin da suka yi suka yaƙi rumawa in sun fi ƙarfin rumawa sun ci nasara a kan rumawa to kun ga sai mu jinkirta musa waye mu sai mu fasa sai mu yi biyayya amma idan rumawa sun yi musu fata to mu ma sai mu yi tawaye shike yadda falakun ruma suka je musama suka je ruma ruma suna jin labari bayan sun ma sun samu labarin wafatin har sun tinkaro suna jin cewa ga rundunar sun zo sai suka gudu aka zai suka ce waɗannan mutanen ba ku iya da su ba annabin su ya rasu kuma su zo su tinkare ku yi zaton cewa da karamin karfi suka ta'u, ai wannan kawai su ba abin da zai iya tare su gara ku nema kan ku ku sha ba ku ruwa an da nan sai ruma suka tattara watsi ba yakin ba kowa ya gudu kaga musulmi sun yi ne sun yi nasara ana yin wannan nasarar ba suka tarwatsa su waraja Salimi na suka dawo kuma lami lafiya salin alin masabatu ala islam wala kallon su sai suka ce a mu ci gaba da amma musuluncin na wani addinin gaske ne babu tawaye sai suka ce walillahi alhamdu to ba dan sayyidina abubakar bane da ya dau shawarar sahabbai an zauna ta shi kenan gangami da arin yi musu ana zuwa sai ya zamanto kuma gida kake kokarin mun manta ne mun manta ba إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله الظنون har sai da imani ya girgiza aka ce kai wannan addinin ku anya ido ya an zazzaro ido manufa saboda tashin hankali kamar ido zai faɗi saboda tsoro zuciya tana bugawa take kamar zuciyar za ta ma fito saboda tsoro don aka yi wa musulmi wannan gangamin gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace to amma Allah sai ya datar da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala ne ya ce wallahi ba zan kwance wannan tutar da mazan Allah ya naɗa ba kuma inda yake sabu nan wallahi sai sun tafi wannan yana nuna maka shugaba shi yasa waɗansu abubuwan da ake misali a yanzu a tuwaye a karra abin nan majority carry the vote in ka ɗau majority carry the vote za ka yi wannan abu kuma duk duniya ba har waɗanda suke sufa ba kan majority ba su suke karyar ba vote ba har a misali a duniya da kake gani din akwai abubuwan da sai bayan an yi aima ma bayani ai dalilin da yasa kenan waɗansu abubuwan sai an aiwatar sai a ce maka classified ne manufa an ajiye su classified din daga ga salo ne akwai wanda sai ɗayan shekara goma za a faɗa maka hakikar me faru akwai kuma wanda za a ce maka shekara 20 akwai wanda za a ce maka sai shekara 30 kai ba yanda za ka iya sanin me faru ne wai to me ya aka yi ya aka yi ya aka yi sai kai ka kalla an yi an yi shikenan an gama kai din majority din ba za a nemi shawarar ka ba kama san me ma ya faru ba ma amma an aiwatar an gama kuma bayanin ma ba za a gaya maka ba saboda ya zama classified sai bayan shekara talatin ila ka mutu ka ga yayanka abin da ya faru ce kai ashe a wannan gara dai da aka yi da ashe mu mu gane ba da ai da an yi kaza da kaza an daka da amma shi yasa kuma aka ta wannan rigimar ba mu gane ba an yarda da ku yi surutun duk da za ku yi amma dai an yi ko ga cewa yawanci manya-manyan wato wato agencies waɗanda suke kula da wato kare kasashe suna da waɗannan classified abin da information sun ba ya ga wani bayan shekara hamsin sannan zai fito an yi an gama ai akwai covert akwai overt operations da ake yi an yi kaza an yi kaza kai ka san yadda aka yi yan sojoji da a ce su ma demokrasi za ran kai dan Allah sojoji za su yi wani abu ce sun zo gari dan su zo su karwata waɗansu abubuwa a ce a to da Allah a zo a yi shawara a yi demokradiyya na sojoji saboda mu yanzu demokradiyya muke a zo a yi shawara da civilian iri na irinka akan abin da sojoji za su za su yi cin nasara har kama san yadda abubuwan suke ba dan yanzu da kila aka ce min in yi zanen unguwa uku ta ina za a shiga ta ina za a fita ban ma sani ba ko da dan unguwar ne kuma shiru kuma shi in an ce a a ne kuma Allah ya ce kaza daidai kawai shi daidai ne ba amma sai ina ali radiyallahu anhu kaga jarimi ne in aka fata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi wadansu abubuwan da manzon Allah ce ga yanda za a yi ma zai iya cewa ba zai ba ba mun karanta ba sunan hudibiya aka ce mar goge muhammadin rasulullah sai na ali kawai yake bai ce wanda Allah an ki a goge din ba amma dai ba zai goge ba shi da hannunsa annabi muhammadu rasulullahi ne ko ba zan goge ba A sai da manzan Allah da ya ga cewa ba zai yi ba ya ce a nuna mar wajen wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya goyi kaga wannan jarintaka ce saboda yana ganin cewa waye ya isa ya zai ce mar yau manzan Allah ba annabin Allah bane kuma ya karba amma sai ina abubakar radiyallahu ta'ala da sai ina umar ya same shi a sulhu da biya yadda mun karanta lokacin da aka zo aka ce in ka musulunta zan Allah dole ya dawo da kai inna Umar a jarintaka sai yana ganin kawai gara a farwa mutanen maka su waye su jarintaka ce wannan kuma da gaske yake amma da zai samu sai na Abubakar da yayin yake cewa kaji kaji abin da aka faɗa mana sai ce annabin Allah ne ba kuma ban dai abin da yake ba daidai ba saboda haka na yadda wannan jarintaka zuci ne a wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ba dan sauka ba tunda manzon Allah ya ce ka shi wannan abin ya yadda yi ta ji kuma zan yi mar biyayya jarantakar zuciyata ba za ta iya bani dama in saba ba zan kafe a kan wannan zan yi jarantakar shi za ga wani nan jarumi ne a irin wannan jarantakar a yi fada a yi waye a waje amma da ya shigo wataƙila ko gida ko waye sai ga cewa kuma ba jarumi ba ne amma a waje da ya fito in ka kalli fuskar sama sai kana dan sun da kai in ka kai mar magana sai kana dan yi kana kakkau da kanka shi yasa wannan matar hadisin ummu zar yake cewa idza kharaja asida wa idza dakhala fahida wala yasalu amma ahida yace idan ya fita zaki ne kowa sai ga yana tattarwa sai yana bashi waje amma idan ya shigo gida zai to fahida fahida shine fahad fahad shine dan zaki kun san ɗan zaki yadda yake ko ba ka sani ba to kasan san ɗan mage yana ƙanƙani nawa ka sa abin da yake ɗin nan ya je kama kaza ya na kaza wataƙila kai ma ya zai kama wani ba wasa ya kawai wannan a gida kenan ya ce idan ya fita waje yadda yake cin wato irin yadda yake cin magani yadda kai ba ka iya mar wannan ba amma iza da hala in ya shigo gida kuma fahida sai zama irin yadda ka san dan mage yanayi ka yana yi kaza yi ka yi kaza din nan haka yi wala ya yasalu amma hida abin da ya to ya kawo gidan abinci da yan waye waye ba zai tambaya ba ya ce ya banga wannan abun ba ina kuka kai mun shi a ba ya shi ba ya ce kala a gida amma an ka gan shi a waje da wani ka ai jarintaka ne a wajen jarintaka ne a gidan ma jarin ne ai jarumi ne yake iya wasa a gida wanke ba gane wace ajarin zaka ne saboda irin jarintakar gida yake nan yanzu misali jarintaka da kake ba da kai ne idan ka burge ne idan misali ba a neman yardar Allah kake ba ko to in ka fito waje ka kai wannan in ka shiga gida ko in kai wannan abin ba neman yardar Allah wani yaranka da yayanka da iyalinka da waye za su ji daɗi ai yaran takar kenan a nan shi za ka ce mata Allah ka na fi ta ali da ya shiga yana cikin hidimar iyalinsa ai jarin takar kenan a nan wanda aka jarin haka sai na abubakar radiyallahu anhu ta daban ce wanda kuma Allah ya kawo shi a daidai wannan shekara biyu da wata shida da zai yi domin ya tabbatar da waɗansu abubuwa da ba dan yana nan ba da abubuwan ba haka za su kasance ba mu tsaya nan za mu tashi daga cikin babin ridda insha Allah sati mai zuwa Allah ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله